السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بعديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا بقي جوتا سفر هجرا من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da hudu ga watan tara miladiya dubu biyu hudu ko hudu ga watan tara dubu biyu da ashirin da hudu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo sai mana dace da duka alkhairi na duniya da na lahira kafin ai domin tsarkin sunayensa kafin na akwai dan uwa da yake zama can ya ce a sanar da yan uwa Allah ya mawata kan shi rasuwa za ta cikin addu'a Allah ya ji kanta akwai kuma wani dan uwan shi kuma ce shi kuma Allah ya bashi karuwa haka Allah ke abin shi shi wani ya rasa yana so Allah ya addu'a Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata wani shi kuma ya samu sabo shi ma ɗazu, shi kuma Khalid shi kuma a sashi cikin adda Allah subhanahu wataala ya masu albarka shi kuma Allah ya ba su ikon tarbiyyantar da shi akan tsari na musulunci to duka haka abubuwan suke kullum haka zaka gani wani lokacin wata rana a masallaci sai da abu ukun suka faru wasu sun zo suna jira daura masu aure wasu sun zo suna jira a yi magawarsu sallah wasu sun ɗauko jariri daga asibiti suna so a yi addu'a ya zo sabo kaga duka kowane bangare sau da aka sai aka fara sallama aka ce to yanzu bari a sallami wanda suka aka yi mamutuwa aka sallame su aka yi sallah suka ɗaugawa su suna ta kuka suka tafi masu jariri fa ku kuma ku kawo a mai adda su kuma suna ta murna suka ɗauka suka koma asibiti sai kuma masu daurin aure ku kuma ku zauna daura aure ku je ku yi ta buki haka duniyan take a ga yadda take ita cike take da abubuwa wani lokacin da yake ta murna wani lokacin shi kuma yana ta kuka wani shi kuma gashi nan dai to saboda haka haka dai za a yi ta tafiya har dai zuwa lokacin da mutum shi ma wata za a yi shiru don haka dai yanzu muna magana akan hujjoji na waɗanda suke cewa idan an mutu aka aikin alkhairi yana samun mutum ko aka yi masa aikin alkhairi zai tadda shi shine hujjajul qa'ilina bi wusuli thawabi a'malil ahya ila al amwat masu hujjoji da suka ce ayyukan lada suna zuwa suna samun in rayayyu suka yi ayyuka to su kuma za su je su tadda su za su samu lada sau da ka fatar da ake dai Allah ya sa mutum ya samu rayayyun masu rai kada mutum yana da rayayye a baya amma gawa ce kawai illa iyaka ma'ana abin nan kawai ana ganin shi a zahiri mai rai ne amma a ma'anawi kuma matacce ne domin wanda ya bar bayan da ba shi da amfani to malam yakan yi bakin ciki a makabarta ya zama na ga kabar yaya kabar abun nan amma ba sa yin wani aikin alkhairi wanda zai sa ka ƙara samun daraja ko ka samu wani matsayi to mutum bai babbaya ba Allah tsare ni fa haka ma subhanahu ay li a'da'ihi arba'ata ahkamin ay hiya ghayatul adli wal hikma Allah tabaaraka wa ta'ala yayi hukunci li a'da'ihi ga makiyansa bi arba'ati ahkamin da hukunce hukunci har guda hudu hiya ghayatul adli wal hikma kuma waɗannan hukunce hukuncin an kai kololuwa wato wajen wato zama an yi adalci sannan kuma akwai cike suke da hikima waɗannan abubuwan guda hudu su za mu kalla wanda aka yi ko makiyansa ya yi masu kuma hukuncin aduha bil iman wal amalu salih li nafsihi la ghayrihi idan mutum ya shiryu wato a ce bawa ya shiryu ya yi imani ya aiki na kwarai wannan nashi ne ga kanshi in yi wannan ya shiryu to wannan dan kanshi ya yi in ya shiryu ya aiki na kwarai to wannan nashi ne ba wani shi ba wannan an gaya ma kowa sannan bayan haka nan a tsani anna balalahu bi fawati dalika wa takhallufihi anhu ala nafsihi la ala ghairihi idan aka nuna mutum shiriya sai ya ƙi karɓa da gangan ya ƙi yadda ya ƙi bi aka ce mai zo shi ya ƙi har ya koma baya ya zama na an ƙyale shi mutane na ta aikin alkhairi shi bai yi ba to shi zai cuta ba wani shi ba shi ma wannan nashi ne a salisu anna ahadan Layu, yu'akhadhu bi jarirati ta wani ba a kama shi da laifin da wani ya yi. muddin ba hannunka mutum shi ya yi laifi ko kai ka haiho shi ya balaga daga radda ya balaga shi ma buɗe mashi littafin shi in dai ba laifinka a cikin wannan abin duk abin da ya jawo mu kanshi nashi ne ba za a ci a ɗora ma ba الرابع أنه لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه برسله الله تبارك وتعالى بايا يما kowa azaba sai bayan Allah ya kafa hujja akan mutum shine ta hanyar aiko masa da manzo cewa ga manzon da ya zo ya gaya wa mutane sau da haka wa makunna mu'azzibi na hatta na ba rasula ba ma yin azaba har sai mun turo da manzo wannan gaba ɗaya hukunci ne shamil fata'ammal ma fi dimni harihil akamil arba kai mai karatu ka lura ko masu karatu ku lura cikin waɗannan abubuwa guda hudu irin hikimomi da aka tattaukunce hukunce ne sannan da hikimomi min hikimatihi ta'ala wa adlihi wa fadlihi wato zaka ga hikiman Allah tabaraka wa ta'ala da adalcin Allah da falala Allah war raddu ala ahli al-ghururi da kuma yin raddi ga waɗanda suka shiga cikin rudu wal atma'il kadhiba da waɗanda suke yin kwaɗayi irin na ƙarya su rika cewa suna abin nan suna magana kamar yadda dai za ku gani ana magana cewa ai sai na kai al-kayyisu wato alkayyisu man dana nafsahu wasta'adda lima ba'da al-maut wa taraka 'ala Allahi mai wayo mai hankali shine mai alkayyisu man dana nafsahu shine wanda yake makansa muhasaba yana tsayawa yana duba aikinsa yana ganin me ya aikata menene tsakaninsa da Allah wasta'adda lima ba'da al-maut sannan kuma yana yin tanaji dan abin da zai zo bayan mutuwa yana kallon me zai faru me za a yi ya za a yi inda zan mutu yau daga safiya zuwa yamma a ce ga aljanna shiga to mutum zai kawo shi akan yayi a ce mutum yanzu daga safiya zuwa yanzu a ce to shikenan yanzu an zo ɗaukar ranka kuma yanzu an je za ka je aljanna amma dai lissafo wani abu muhimmi da kai tun daga safiya zuwa yanzu to me za ka lissafo in kai ne in ni ne in ke ce mutum zai fararo da sauri wanda ya san babban aiki ne da ya yau wanda zai faɗi wanda yake ganin zai burge saboda haka wannan shine abin nan ɗinsu sannan saboda haka ana so a jawo hankalin mutane a nuna masu fa dole ne a wannan gidan mutum ya iya abin da zai yi ya dage ya aiki tukuru wa ala ahlil jahli billahi wa asma'ihi wa sifatihi da kuma waɗanda suka jahilci wato Allah tabaraka wa ta'ala ba su san Allah ba ba su san sunayen Allah ba ba su san sifofinsa ba ɗazu nan muka yi magana nan wurin sai da hankali ya tashi sosai akan cewa fa yanda ake roƙon Allah kan shi hanya uku ne ake roƙon Allah hanya ta farko shine ana roƙon shi da sunayen shi da sifofinsa wannan shine mafi girman hanya da za a roƙi Allah hanya ta biyu lokacin da mutum zai ce shi bawa ne yana roƙon Allah yana cewa ya Allah bawanka ne ni fakiri ne ni miskini ne ni mabukaci ne ba ni da wayo ba ni da ƙarfi ba ni da komi wurinka ake laɓewa ba wurin gudu ba wurin tsira sai wurinka sadda kake roƙon Allah kana faɗin waɗannan kalmomin to ka roƙai da sifa ta biyu da ake roƙon Allah sifa ta uku ita ce sifa awam ita ce ta ƙarshe wanda gama garin da ita suke roƙo kuma ba ita ce nan ba ta ɗaya ba mutum ya tashi kawai zaune yana cewa Allah ka ba mu abin da za mu ci ka ba mu abin da za mu sha ka kare mu ka tsare mana ƴaƴanmu ka tsare mana zuriyarmu ka sa mu gama lafiya ka sa mu kaza duk addu'a kai amma fa ta ne kuma ana samu ana samu amma ta awam <laughs> ita ce wato ba shi ne awam ɗin fada ba ai majoratin ke na majoratin sun yi karatu eh to amma ba ita ce a yi ta gaske ba ba ita ce ta dakarun bayi ba ba ita bace wannan ana ba da ne kamar yadda za a ba rago kuma mutum bai ce komi ba wannan na bashi ba a da ba ce wannan sosai nan ba ta ɗaya ba ta ne ba kyau ba amma ba ita tafi kyau ba ita ce ta ƙarshe a kyau amma nan ba farko ga masu wayo wanda suka san Allah tabaraka wa ta'ala su ne wanda suna kiran shi da sunayen shi muka yi magana ɗazu aka ce wanda suka fi mahimmanci a haɗa biyu ko ka ce Allahumma rabbana masu cewa haka nan to sun abin nan sannan kuma wani bayan ya ce aka yi ƙara kawo sunaye yana kallon abin da yake roƙo yana sa sunayen da kuma ya kamata yana kallon abin da yake roƙo yana sa sunayen in kana son abin nan a buɗa ma ka ce ya fatta kada ka zo kana so a buɗa ma ka ce ya fatta ya qabidu a ka ɓata yiki ko kana neman gafara ka ce ya gafuru ya muntakin, ka hada ai su ma sunan ne amma ba a ce kai hada nan ba ba hadawa ko ne sai an ware shi kana neman arziki ka ce ya razza ya wahhab kana neman kaza ba kai duk haka za kai kana neman ya alimu kana neman ilimi kana son a sanar da kai wani abu haka za ka kalli sunayen su ma sai ka kalle da za kalla amma wanda kawai za a yi sallah ya dau hannu ya ce rabbana atina fid dunya hasana to aina ya yi addu'a ana samu amma fa ita ce ta ƙarshen matsayi a wajen roƙon Allah wannan irin wannan ba yadda ya faɗin ba ne babu ƙa'idar da ake bi ne bai bi ba tun annabi ya ga wani ɗin ya yi haka nan ya ce wannan ya yi gaugawa ku idan zai yi addu'a zai roƙi Allah kada ya tashi kawai ya ce ba ni a'a sai ya jinjina ma Allah tabaraka wa ta'ala yi ma manzon Allah salati bayan ya gama salatin nan sannan ya roƙi abin da yake nema sannan ya ƙara jinjina ma Allah ya ƙara yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati shine mafi saukin hanya amma kawai ka tashi kawai kana zaune kana ya Allah ka ciyar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka rufa mana asiri Allah ka gaskiya ne kai addu'a amma ina wannan addu'a iyu ne iyu musa iyu wanda bai da basira bai iya magana ba shi ke yin wannan amma wanda zai adda wanda ya iya mai harshe wanda ya ilimi wani da waka zan magana yana da ta magana kallo kai ga kana ta zuza kawa kana Allah za ka da wasu wasu kasa gane abin da nike ni zai yau bugun fasara na'am wane ne ke magana na'am ɗabaro mai kace mun gane kai dai kana jin tsoro ni na ce baka daina wannan ka daina magana in zaka magana ka kai magana ka kawai ka wani abin da kake so ka daina jin tsoro ba wani abu ka karo abin da zaka wani jiya mm-hmm. ina ne to kun gane ko so naka dole ne an kasa addu'a kashi uku ne akwai bangaren da ya fi ta farkon nan ita ce mafifice hanyar da za ka yi du'a'i ta biyu ita ce wannan ita ce nan ba ta biyu ta ƙarshen ita ce wannan da na faɗi wadda kawai za ka yi ta roƙo ne kawai aka da kai baka ce komi ba kawai kana ta cewa a baka a baka baka ce komi ba baka jinjina ba baka yabo baka komi ba a ta ce a baka mutum ya gama sallah kawai yana gama sallah ce Allah ka rufa mana asiri Allah ka taimake mu Allah ka sa mu gama lafiya Allah ya yadda amma ta awa ta gama gari wanda za a bashi kawai dan dai ana badawa a bada tunda dai yayi amma wadda za a yi Allah na son ta yana jin daɗin ta shine nan ba na farko inda ake jinjina ma Allah tabaraka wa ta'ala ana nuna masa ikonsa ana nuna masa sunayensa da sifofinsa ana kiran shi da su ana jinjinawa ana roƙo wanda ita ce nan ba ta farko nan ba ta biyu kai ne bawan kana cewa ya ni bawan ka ne ba shi yasa wancan aka ce ba Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika ni kace ke da ba kace ba nasu yati bi yadik madin fiya hukmu adlun fiya qada'uka sai ka koma as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu adam min khalqika aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi indaka an taj'ala al-qur'ana al-'azima rabi'a qalbi ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي aka ce babu wani mutum da ke cikin bakin ciki ko damuwa da zai faɗi wannan face Allah ya canza mai wannan damuwan ta koma murna ta kaga saboda wannan abin duk ka hada ciki kai da kace aka ce in kana bakin ciki sai ka ce la ilaha illallah al al-halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha إلا الله samawati wa rabbul الأرض wa rabbul الكريم تأتكي مي a ciki mi kace ka roki wani abu to zaka ce ita ce mafificiya adda wanda zaka faɗe shi da la ilaha illallah da sunayen shi ko baka ce komi ba aka ce idan bawa yana roƙon Allah da jinjinawa ya dinga jinjina bai ce komi ba Tun aka tashi bashi ana bashi ne fiye da wanda suka roƙi wani abun a ciki shi tsayawa ya yi ta jinjina ya yi ta jinjinawa ya yi ta jinjina yana faɗin su yana yabo to sai an ba shi abin da ya fi wanda shi ya roƙi abin a ciki a jinjina wance ake so babban ya fito to shi ne nan na ka murka kallon waɗannan ta ta'ammal ma fi hari hil ahkam al-arba ay na mimmi min hikimatihi ta'ala wa adlihi wannan wa fadlihi warraddu ala ahli al-ghururi wal atma'il kadhiba wa ahli ahli al-jahli billah ko wa asma'ihi wa sifatihi din nan wa qala ta'ifatun ukhra al muradu bil insani ha huna al-hayy dun al-mayyit suka ce sunan da aka ce insani da aka ce shi duk insani da aka yi magana suka ce shi ana nufin wai rayayye shine wanda zai aiki wa hadha aidan min an-namt al wannan yana daga cikin jerin da aka ce ba shi bane ma an san ba shi bane ma can maganganun ba kenan ba aka ce aw laysa lil insani illa ma sa'a wa hadha kulluhu min su'i at-tasarruf fil lafz al-am wannan dukkan shi dai wajen mummunan rashin fahimta ne lafazin am mutane su ba sun kasa gane shi wa sahibu hadha at-tasarrufi ay yanfudhu tasarrufi fi dilalatil alfazi wa amliya ala khilafi mawdu'iha naka wanda ya wannan sarfin na juya kalmomi yana amfani da su ne kawai abin da lafazan suke nunawa ya dauke su akan sabanin abin da suke yi wa ma wata dabaru ila dhihni min hada abin da yake fara zo mashi a kwakwalwa wa huwa tasarrufun fasidun qat'an irin wannan to amfani da kalma ne inda bai dace ba kai tsaye ya butuluhu hada at-tasarruf sayyi wato zai bata wannan irin juya kalman nan wanda yake mai muni cewa anna sahibahu ya taqidu qawlan thumma yaruddu kama dalla ala khilafihi bi ayi tariqin ittafaqat lahu sannan aka ce yarud mutum zai zo ya faɗi magana ko maganar nan shi itikadin shi ne ya yarda da kaza sai ya koma ya raddi da sabanin abin da yake shine gaskiya shi kawai dan dai fahimta shiga haka nan bayan kuma ba haka bane wal adillatul mukhalafa lima taqadahu indahu min babin sa'ili la yubali bi ayi shay'in dafa yace saboda haka hujja shi a wurin wannan wanda ya yarda da ita kawai yana kawo hujja ne kamar mutum ne a ce maka an zo ɗakin ka ka tashi ka ɗauki abin bugu ko cikin ina kana kai duka kawai saboda ba shi ne ma'anan ba amma wanda yake so ya kare dalilin da yake so ya kare sai rika kawo hujjojin da ba ma a nan wurin suke ba amma dai shi so ke kare kanshi kamar wanda aka shigo mai ɗaki ne yana neman ya kwaci kanshi ka ko ta ina duka yake yi ko da ya samu bango ko ya karci bango inda ya kori abokin gaba ba shi kenan ba to ya ce wasu haka suke kawo hujjojinsu in ana magana su kawo dalilai wanda dalilan gaba ɗaya ba su da bambanci da wanda ke so ya kwaci kan shi wanda ya faɗo mai a ɗaki asa'il shine dan dan dan ta'adda wanda zai faɗo ma mutum in dan ta'adda ya faɗo ma a ɗaki ka samu abin mugu ko ta ina buga mai zakai to ya ce haka wasu ke kawo hujjoji in aka kawo dalilai sai su rika kawo hujjoji kawai na kwatar kai amma ba wai don hujjojin sun zama dalilai cikakku cikakku ba suna ka ne suka ce wa adillatul haqqi la tata'aradu in ko da gaskiya ne ai gaskiya ita ba ta cin karo duk inda take daidai take wala ta tanaqadu ba ta tuka da warwara babu ba ta kwance wata bal yasduqu ba'daha ba'dan ita gaskiya ta. sashe na karfafa ma sashe a bangaren ta to da haka dinnan faso suke su tabbatar da fasufa ba su da wata hujjar da suke ganin cewa waɗancan na da ita na cewa in mutum ya mutu aka yi aikin alkhairi a ce ba zai je wurin shi ba ba dole ba ne sai aikin shi ba dole ba ne abin nan ba in dai an yi aikin alkhairin nan wanda ya yi shi ya ce mai wannan nashi ne wannan kaza to shi kenan aikin nan su a wurin su je ko shi ya umarni ko bai ba da umarni ba wa qala ta'ifatun ukhra وهو جواب أبي الوفاء بن أقيل وسسوما سنتي شيني أمسا دواني دا أكيتما أبو الوفاء ابن أقيل يناتي وقال الجواب الجيد عندي أن يقال yace shi an samu kyau a wurin shi a irin wannan shine a ce al’insanu bi sa'ihi wa husni 'ishratihi iktasaba al-asdiqa wa auladul aulad wa nakaha al-azwaj وأسدى الخير وتودد إلى الناس وترحموا عليه فترحموا عليه وأهدوا له العبادات وكان ذلك أثر سيئه أي كما قال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده وإن ولده من كسبه shi wannan ya kawo awolo qayyim shi kuma ibnul qayyim duk dai su gama kawo zai zo ya ce shi ba ma sai an sha wannan wahalar ba amma shi wannan malamin ya bada abun nan kuma ya ce jawabi ne mai kyau ya ce a wurina ya ce kala aljawabu aljayyid indi an yi kala ya ce amsa mai kyau shi a wurin shi sai a ce ai al'insan bisa aihi mutum ai lokacin da yake raye yakan yi wasu ayyuka na alkhairi haka ne sai ya samu abokai ta dalilin wannan ko ya yi zamantakewa a wuri ɗaya kai ne kana da makwabci kuka zauna a gida kuna fahimtar juna juna kuna taimakon juna kuna taimakon juna sai ya mutu ba dalilin zamantakewar da kuka yi wani ka ji daɗi wanda zai sa ka rika tuna da shi ko kai mai addu'a kana o oh, Allah ya ji kanwa ne ta misali shi kullum yana zama gida da wuta ta lalace kafin ka dawo ya gyara sai dai ya ce maka wutan mu je ta lalace an gyara radda ka dawo ya mutu ka tarar da gida dundun me zaka ce na'am sai ka ce oh Allah ji kanwa ne kaga tun lokacin da yake rayuwa mu taba ganin haka ba wutan nan da ta lalace kafin mu zo ya gyara haka ne to shine yace yanzu me yasa kai mai adda na'am aikin alkhairin shi da ka tuno to ashe kenan shi yayi aikin da yasa yanzu ka tuno da shi dan haka yanzu ba sabon aiki kai mai ba dalilin kirkin shi da yayi sai kai mai kirki to ai yana cikin aikin sa kenan kun gane shi ne yake gaya wani nan sannan ba haka nan ya ce sadda ka samu abokai na kirki kana abota da su suna jin daɗin zama da kai yanzu wani sai ya je masallaci misali ya saba kullum tare kuke zuwa masallaci akwai fa abokan da suke haka gidan shi na hanyar gidan shi kullum in za su masallaci zai biya ya daukai tafi masallaci tare in suka dawo su yau eh, ya tsaraba su ya biyo ta gidan ya sauke shi ya ce to zai Allah ya kai mu sai mun haɗu ya ajiye shi kuma ya wuce in kun je masallacin nan watakila kawai sai ku ce sai kawai za ka yi sadaka ka ce akwai dubu biyu nan ba mu mai sadaka sai kawo dubu biyu a bada zuba kai ɗaya shi ɗaya misali misali nike bada wata ran kai kuma kun je kai ma shi ma babu sai ce yau ko ba mai sadaka ba a ga dubu biyu saka mana ni ɗaya kai ɗaya ana yi ko ba yi yau sai ya mutu ko sai ɗaya ya mutu kenan da kuka da ka je masallaci yau ka wuce farko dai ka ce Allah da iko yanzu fa dawa na nan da ta za mu tafi masallaci sai ka je masallaci kai kadai ka je inda kuke zama kai kadai ka taso masallaci kaga ana sadakan nan sai ka tuno sai ka ce dafawa na na nan yanzu ce mai nike in akwai kuɗi zuba mana sai ka tuno da shi sai ka ɗauko kuɗin ka zuba yanzu saboda me ka zuba to me yasa ka zuba mai saboda tare wannan abotar da kuka yi da to to sai suka ce to kaga wannan yanzu ba sabon aiki ne ba amma kirkin shi da yake yi da lokacin dalilin wannan kirkin ne kai mai yanzu to sai a ce kirkin shi ne ya jawo wannan aikin gane misalin to shi ne yake kawo misalai nan ya ce to wa auladar aulad kuma mutum ya haifo yara ya kayo yara baka sha wuya da su to duk abu ɗaya ne yake tafiya wa naka al ka auro mata kai tai masu hidima kai tai masu hidima kai tai yau ka mutu sai suka tuna da zaman da suka yi da kai sai suka yi ma sadaka suka ce oh Allah sarki wani mun tuna da shi lokaci kaza ya kamata lokaci lokaci dai mu rika mai sadaka me yasa suke ma sadaka zamantakewar da kuka yi da su in ba za a yi <laughs> wuri ya ce yau <laughs> wa zai kai suna yi akwai masu tausayi a cikin mata ma akwai masu tausayi ka a wata da ta Allah kiyaye wata da suka ce suke an je aljanna kawai a raba kowa da wuri shi kawai suka a yadda suka ce wallahi ba su so ba su so su kara zama matan yan nan duniya su dai su ba masu wasu maza aljanna su juya ko Allah zo gaje to a ga waɗanda za su yi sadaka ma sadaka bayan ta mutu amma gaskiyar magana al'amarin ba haka yake ba mun gani ni na san lokacin da ake gina masallaci a kinkinau akwai wata mata wata rana da ta zo ta bada kuɗi yadda ta bada kuɗin rodi goma ta ce namijinta ne da ya mutu ta sai mawa sosai ta bada kuɗin rodi goma ta ce namijinta ne da ya mutu ta sai mawa kuma tana wani wani mai namijin ta babbada ta ce ta bada na iyayenta ta bada na babanta ta bada na mamanta kuma ta bada na mijinta da ya mutu ta sai mai rodi goma a gani akwai su akwai sosai ko wanda za su zo su bada su ce sun ba sun ba mijinsu da ya mutu shi suka yi ma wannan sadaka to sai dai kuma abin nan ne amma a ce maza su bada su ce na matarsu da ta mutu gaskiya an fi da yawa akan mata su bada su ce na mijinsu da ya mutu sai dai iyayensu a wajen iyaye kan mata sun fi kuma yin wannan amma dai wajen miji ita bace bancewa abu take yi da wuri ita yanzu in ta samu miji suka zo kuka rabu ta auri wanda ya fi ka manciya take da kai sai ta mari rika ganin wahala ba ta sha ashe wurin ka ma yanzu Allah ya rufa mata asiri ta samu wanda ta ce ashe da wahala banza ba ta sha yanzu ta samu sai ta mance da kai gaba daya saboda ta samu wanda ya fi ka kama shi namiji ba haka yake ba shi ba dabi'a shi haka take ba shi da wuya ya mance alkhairi amma mace tana saurin mance alkhairi ba daina su nike ba haka suke dabi'a su ce suna saurin mance alkhairi sau da yanzu yanzu nan za ka yi mata alkhairi gobe in ba ka yi ba sai ta mance da wannan da ka yi yau ɗin ba za ta tuno ta jiya fa ka yi ba a sai ta tuno ta yi fushi ta yi fushi sosai kamar ba ka taɓa yi ba in ma ba a sa'a ta ce fa me ka taɓa mata ba kenan tana iya ta zance to me ma ba dai kaddara ma kawai kaddara kaddara wallahi kaddara ta riga fata to ɗabi'a su ne da haka kada ma abin ya riƙa baka haushi ɗabi'a su ne su haka ɗabi'a su ne haka Allah ya yi su to kuma wannan mantuwan da suke da ita kuma tana da hikima kuma da suke manci abin da ba sa manci abu kuma wasu abubuwan da yawa ba za a ko haihuwa ba za ta ƙara yadda ta yi ba in ta haihu ɗaya ta cuya aka ƙara zuwa za ta ƙara wallah ba za ta yadda ba sama sai ta mance har ma ta daɗe ba ta haihu ba ta roƙo yanzu kuma tana so ta haihu bayan kuma ta san wahala alaki akwai na taɓa ba ku labari wata mahaukaciya da ta haihu sau ɗaya bayan nan kuma ta samu tanin hankali tana riƙe da yadda to kuma gashi tana son ɗiyan domin tana son ta sosai wani mahaukaci wata rana kawai sai ya ce wai wai bari ya gwada mahaukaciyar nan kullum ta zo da ɗiyarta sai ya yankan mata nama ya jefa mata cikin kwananta wata rana kawai sai ya zo yana riƙe da ɗiyan nan sai kawai sai sai ya ɗauko cinyar rago ya ce mata gashi amma ke kuma ke bani ɗiyan nan ya miƙa hannu ba ni ɗiya ke kuma ga cinyar rago ta haka ta ce ta haka sai ta falla da gudu ta ki an san naman nan wanda ma yake ba ta yace to zo ga wanda nake ba ta ruga daga nan ma ba ta ta daina biyowa hanyar shi hanyar da yake ma gaba ɗayan ta zo kawai ta ɗauki hanya ta wani wuri sai ba ta eh, an ce mata diya ya ba ta ya ba ta cinyar rago yana ganin haukanta har ya kai ba ta son wanda abu to tana son diyan nan to amma idan ta zo ta gama haihuwa za ta haihu sai ta zauna gefe ta ce haihuwar fari ce aka ce eh ta zauna da ta ta rusa kuka ta ce wayo ina jin tausan ki ta kuka har sai ta ga haihun na an gaba ai ta ce ki hakuri wa kace ya tana kuka wayo na san yadda take sha ibna ta kuka wai tana taya ta bakin ciki amma idan ta zo wajen mai haihuwa ta ga za a haihu aka ce ta ce haihuwa za ta yi aka ce eh, ta fari ce ko ta aka ce ta biyu ce sai ta ce uwa ya ce bata da uwa sai ke kika sani wallahi yau ke kika sani ba ruwa na da ke ta kama ya ta tafiya ta ce bayan kin yi ta farko kin juya sannan kika da kika kara yin ta biyu kika ne ta mata da kuwa ta mata da kuwa kawai ta wuce sai tafiya ta ce ai kin san abin da kika ji da kika yi ta farko kika da kika kara yin ta biyu ke ba abin tausayi ba ce wallahi ba za tausayi ki ni sai ta tashi ta tafiya ta ta yin kuka alamin da ya gaba kaji ya ce to kaga ba dan wannan ɗabi'ar su ba ba za su yadda ba ba za su so ta ba za su so ba to amma sai Allah ya masa dabi'a su manta abu komai Allah ya akwai hikima ciki Allah tabaraka wata'ala baya yin abun nan to kuma da za a kaddara mace wayan ku iri ɗaya ne kai kuma kai da ita din in ka auro da wayan ka da nata ku zama iri ɗaya ba za ku zaunu ba kwata-kwata ba za ku zaunu ba ba za ku iya zama ba duk wanda aka haɗa ku ko abokin ka ne in ya zama na wayan ku ɗaya abun nan ɗin ku ɗaya haƙurin ku iri ɗaya da wane ne ba za ku zauna ba sai kun rabu to saboda haka sai aka yi su ba su kai mu wayo ba kana zaune ta ta hidima ta ta komi ta ta yi ta ta yi ta ta yi ta ta yi ita kawai tana ganin wannan dai abun nan daidai ne ta yi ma wannan hidiman nan da wayo irin ku ɗaya kowa ya so kanshi kowa ya so jiki ya za a zauna lafiya na ba ku misalin wanda abubuwa ne sanannu duk wanda yake da mata ya sani wallahi ko barin ka kai da shimfiɗa zaren gadan nan kullum wani wurin da suke makala shi kai in ka zo matsaloshi sai ka yi nishi so goma ba ka iya kaiwa wurin ka sa ba ka iya shi yadda suke shirya abin nan ba za ka iya ba za ka ga abin kamar da sauki amma fa fafilin nan fa har wani wasa ake bai kasa sa kan gadon nan ya ka ga ya lallaka kai a bubbugai a a ai mai wani bubbugu sannan ta dauko shi ta maida ta dora hankali a wurin da take so ta sa shi duk waɗannan abubuwan dan haka aka yi su sannan kuma wani abu na cikin gida su kaɗai suke iya hidiman shi gwada wani abu ka gani ɗauki wani abu ka ce kana so ka ɗura a cikin wani abu ka gani ka ga yadda za ka kwararar da shi amma ita da an ce mata so ake ta ce ma mi kake so ka ce so nike a ɗau wannan abun a ɗura a cikin nan ita da ta zo sai ta ɗura shi ga yayi daidai bai zuba ba haka ne ko lokacin muna aiki a wani communication company sai sai ya zama na akwai wani cikin cikin factory wajen inda ake electronics to a wurin akwai wasu diodes yan kanana kanana ne wanda ake sa a cikin television ko kuma a cikin eh, wannan a cikin radio ake sassanya su panels ne haka ana bi ne a kan eh, production line ake bi a jajjera abin kowane in ya zo daidai wurin shi akwai abin da ake tsayawa wurin a saccika a ciccika sannan sai ya wuce next abu to mata ake ɗauka lokaci a irin wannan wurin domin namiji shi in ya zo wurin kafin ya sa diodes din nan ya sa panel guda ɗaya mace ta sa biyar saboda yanayin yadda Allah ya hannunsu namiji ya shi ƙarfi gare su so inda ake so a ɗau wani abu a haka a wurin shi ya ɗauki sai gau ya tare kawai ki shiga ya yi ya yi ya shigar da shi wurin ba zai yi ba ita ko da ta ɗauka ta sa ta ɗaga kawai da ta yi haka sai ta caka shi a wurin sau da yin an zo su ake ɗauka wannan product a layin din nan ba a ba a sa maza yawanci mata ake sa saboda idan suka zo su da rana kafin da safe zuwa yamma aikin da za su yi ba dan kanan bane namiji maza yin suka zo ba sa yi da yawa saboda ba su bai yadda ya sa irin waɗannan da nake so in nuna maku kayan tasarrufat na cikin gida da yadda ake sarrafa su na cikin gida namiji in kai ne kafin wata ka kashe kofi sun kai ɗari dan da ka ɗauko shi ka rarumo shi sai sulle ita ko da ta zo ɗauka ko kwashe kayan in aka zo yi in ka gama cin abinci ka ce su zo su kwashe kayan su in ka ga yadda za ta kimtsa su ta kwasa in kai ne baka iya kimtsa su haka tana ɗauka da kayan da su abin da nake so a lura shi yasa Allah ya yi su daban ya yi mu daban ya haɗa wurin zaman da irin su ɗaya da mu ba zai yi zaman ba zai yi ba kwata-kwata ba yadda za a yi so da haka akwai hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala ta yin haka nan duk abin da Allah ya akwai hikima ya yi mu maza ya yi su mata kowa ya yadda da matsayin kuma da Allah yi shi shine babba abu shine arriba Babban hikima ce ta Allah tabaraka wataala da yayi maza suna mazan su yayi mata suna matan su kuma ya hada zamantakewa irin wannan shi ta min min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun haka duka waɗannan abubuwa ne ayoyi ne na Allah tabaraka wataala ya sa mana waɗannan abun to da haka shine nan naka tun da haka ne da mata da 'ya'ya da aka auro da kaza ka dinga yin wasu abubuwa na alkhairi wa asdal khair ka rike masa alkhairi sadda ka kiraye haka ne ko kowa nan yana yi ma iyalinsa alkhairi gurgudan hali yana yi yana yi iya abin da Allah ya hore masa yana yi to wannan alkhairin sai ya sa suka tuno sai suka yi ma adda ko sai suka yi ma wani alkhairi sai shi wannan ya ce to ai dalilin kai kai sanadin abin shi ne abin nan ɗin da ya sa sai lada ta kai ma ya fito ko wata wadda da ilin net kai ne kai aikin alkhairi har mutane suka ji suna son ka suna ƙaunarka dalilin haka sai su rika cewa Allah ya ji kanka bayan baka nan ashe kai kai aikin alkhairin na jawo dalilin da zai sa mutane su sauka ba kwanaki mu cewa muka yi ba akwai daga cikin mutane wanda su mafatihun ne lil khairi maghaliqul lisharri su da mabudan alkhairi ne makullan sharri ne waɗannan mutane aka ce aljanna ta tabbata gare su akwai mutane su kuma wanda yake su kuma maghaliqun ne lil khairi mafatihul lisharri su kulle alkhairi suke sai dai su budo sharri duk inda suka matsa sai dai sharri duk inda suka shiga sai dai sharri duk inda suka shiga sai dai a cutu da su aka ce waɗannan wuta ta tabbata gare su aka ƙara zuwa muka karanta wani aka ce mafi alkhairi daga cikin mutane wanda mutane suka amfana da rayuwarsa yana raye jama'a na amfana da rayuwarsa haka ne ko aka ce mafi alkhairin aiki wanda Allah ya fi so raba musulmi da bakin ciki yana cikin damuwa ta kunci ko ta matsatsi ko ana bin shi bashi ka biya mashi ko kai mai kaza ko kai mai kaza dai wannan yana daga cikin ayyukan da Allah ya fi so mahallu shahid nan mafi alkhairi daga cikin mutane wanda mutane suka amfana da rayuwarsa to kaga tun da ya yi wani abu a rayuwarsa har jama'a suka amfana da shi sai bayan baya nan sai suka rika cewa Allah ya ji kanwa ne Allah ya ji waye aikin da yasa suke cewa Allah ya ji kanshi to shine nan sai aka ce shi wannan malami ya ce shi saboda haka haka ne yasa aka ce ayyukan nan za su tadda shi saboda haka fatarahamu alaihi sai mutane suka rika jin tausayin shi bayan baya nan ta dalilin waɗannan ayyukan to haka shi yayi sanadi wa ahadu lahu al ibadat wannan yasa daga nan sai su yi wata ibada su ce sun bashi kyauta wani ya karanta qur'ani ya ce ya bashi wani ya karanta yayi nafila ko ya karanta ya sadaka ya ce ya bashi wa kana dhalika atharu sa'ihi ya ce wannan duka sakamakon aikinsa ne shi ya aikin shi ya sa kama kala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah ya ce inna ba ma aka rajulu min biki? mafi kyawun abin da mutum zai ci na halal shi ne abin da shi ya aikin sai ya nemo aka biya shi ya ci daga ciki sannan wa ina waladahu amin kasabihi ya ce to ɗan shi kuwa a yana cikin na nashi ai shi ya nemo ɗan shi ya nemo maman shi ya nemo shi ya zauna na ka ɗan shi an ce aiki zai je wurin shi ba wani abu bane a tirmidhi kitabul akam babu ma jaa annal walada ya'khudhu min mali waladihi wannan shine abun nan ba to wannan dai shine hujjar su wa yadullu alaihi qawluhu fil hadith al akhar kuma abin da ke ƙara nuna wannan shi ma ya zo cikin wani hadisi yace idza matal abdu in qata amaluhu illa min thalathin idan mutum ya mutu aikinsa ya yanke sai daga abubuwa uku ilmun yuntafa'u bihi min ba'dihi wani ilimi da ya koyar ana amfani da shi bayan ran shi wa sadaqatun jariya alai da sadaka wadda take mai gudana gare shi aw waladun salihun yad'u lahu ko ko da ko diya da ya bari a baya na kirki wanda zai mai addu'a wa min huna qawlu shafi'i anan ne imamu shafi'i yace idza bazala lahu waladuhu ta'atul hajji kana sababan wujubil hajji alai yace idan dan shi yayi mai aikin haji a ce dan shi yayi mai aikin haji to ya zama shine sababin da yasa ta waje ba kan shi dan haka tayi hatta ka annahu fi malihi zadun wa rahilatun bi khilaf badal al ajnabi yace kaman ma kai ka ce ma a cikin dukiyarsa ne aka sama masa guzuri aka sama masa abun nan hayyaji aka yi masa aikin haji sabanin wanda ba dan shi ba wa hadha jawabun mutawassitun yahtaju ila tamamin malam ya ce duk da wannan dai mun ji din a haka amma har yanzu an san ma bata cika ba ma in ma haka ne domin ana kan ba an faɗi wanda suka yanke ba kadai to an faɗi wanda suka zo tsaka-tsaki ko cewa ai tun da dai waɗannan tuntuni a rayuwarka kai kai su ai su ma suna abokanka da kai suka yi ma sadaka ƴaƴanka matanka ka yi masu alkhairi mutanen da ka zauna da su ka yi masu alkhairi sai wannan soyayyen ta sa suka ga bari su yi ma wani sadaka ai kaga bangaren aikin ka ne kai ka jawo wannan ya ce wannan amsan to dai rabi ce amma akwai ƙarin bayani a kanta fa innal abda bi imanihi wa ta'atihi lillahi wa rasulihi ai bawa daga lokacin da ya imani kuma yi ma Allah biyayya yayi da yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya qad sa'a fi intifa'ihi bi amali ikhwanihi almu'minin shikenan ya samu kawai da kai imani shi yasa aka ce ka Allah ka samu shiga aljanna wani malami yana maganan cewa gaskiya in aka je lahira mutum bai shiga aljanna ba ba masifan da ta wuce wannan masifa ba rashin arzikin da ya rage da ya kai wannan rashin arziki domin ya nuna karshen ta da imanin shi da musulunci shi duk sai da suka lalace ya ce amma mumini ya mutu ko musulmi ya mutu akan musulunci akan imani a ce bai shiga aljanna ba ko da za zai je wuta a mai ladabi in an je wani lokaci kai sai ya shiga aljanna ya ce saboda ko mutum ya mutu a zaman shi ya zama musulmi a zaman shi ya zama mumini sauran muminai fa tun farko da kuma har ƙarshe duk addu'ar da suka yi shi yana ciki ta dalilin imanin nan in dai ba su yi daga imani ba shi yasa aka ce mana kullun zaka yi addu'a kai ka ce Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat amma da al ahya'i minhum wal amwat idan kai wannan ka yi duk muminai kenan ko ina na farko har ƙarshe to su ma in suna yi ma kowa ne ma kowa wannan adda darajar da mutum zai samu an je lahira ba karama ba ce zai wahala ya shiga wuta da dalilin wannan addoyin da ake taima mutum to shine ne yake cewa in dai mutum ya samu imani ya zama mabiyin ya yi imani da Allah yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya samu wani abu daga ƴan uwan shi mumine da za su riƙe mai ko ya san su ko bai san su ba saboda za su rika cewa Allah ya gafarta mu musulmai Allah ya gafarta mu mu'minai Allah ya gafarta mu musulmai Allah ya gafarta mu mu'minai me yasa suke mai wannan adda dalilin yayi musulunci yayi imani me yasa kuke bacci ne ba ku gane ha ah? <laughs> ana irin wannan magana ko mutu ga yayi bacci A ah! to in kana jin bacci ka tafi taurin wancan ko da yake mun kulle ruhoi kuma an zo karatu ashe ba a buɗe sai an gama kada wa rika abin nan kafin ya shigo kai shiri wannan fa yanzu kun ga kai wanda mai baccin nan ba shi da zai zo amma fa akwai wanda tun karfe uku ba suke nan ya fito ko to wannan kenan sai suka ce ai ya samu wannan qad sa'afi fintifa'ihi bi amali ikhwanihi almu'minina ma amalihi kun gani kenan yayi aiki da yayi imanin nan ya hadu da yan uwansa mu'minai to zaka zai rika amfana da aikin su kama yantafi'u bi amalihim fil hayati ma amalihi kamar yadda a rayuwa yana amfana da aikinsa a lokacin yana raye to bayan ya mutu ma zai samu fa innal mu'minina yantafi'u ba'dhum bi'amali ba'dhin fil a'mal su mu'minai sashen su yakan amfana da aikin sashi ai a lokacin da mutum yake raye to lokacin an mutu ma haka ne fil a'mal allati yashtarikuna fiha wanda suke musharaka su je su yi tare kamar misali lokacin da ka je sallah a jam'i ai kaga lokacin da ake sallan nan idan mutum ya abun nan zai ce wa ala ibadillahi salih to ka zo kai ma to wanda ma yake ibadillahi salih a wani wuri yana cikin sallan nan da kai ka tashi cikin addu'an nan kuma ba mu muka fara addu'a ba annabi yayi mana addu'a to sallallahu alaihi wasallam kenan duk wanda yake yin sallah ya samu alkhairin da wanda bai sallah kwata-kwata ba zai samu ba tun da shi wanda ya sallah kullum yana samun wancan addu'an da annabi ya yi wa ala ibadillahi salih bayan Allah nagartattu duk sun yi wannan in sun yi sallah sai sun yi wannan adda ce kaga yana da wasu abubuwa da yawa waɗanda za su sa ya samu lada fasalati fi jama'a fa inna kulla wahidin minhum tudha'afu salatuhu ila 27 da'fan kowane daya dalilin yazo jam'in nan za a linka mai sallan shi so 27 li musharakati ghairihi lahu fi salla saboda sun haɗu shi da wani sun yi sallah to yanzu sai a lullunka ma kowa to kama haka ne wannan kuma radda baka nan ana sallah tare da kai su kuma sun yi sallah yanzu to in sun je tahiya sai su haɗa da kai su yi ma addu'a wa ala ibadillahi salihin to wanda da muke sallah da su yanzu ba sa nan kaga ba ba mutum ya shiga ciki ba kenan wani ma a lokacin da ake sallan ba wai yana yi maka a umumi bane wanda ya saba kuna sallah tare yau baka nan a masallacin yau ya tuna da wurinka a cikin sallan sadda yake addu'a har sai ya tuno da kai ma a keɓe ma sai ya tuna da kai sannan yake adda za ka an samu wannan shi ya samu malam abubuwa wato in mutum baya sallah masifar shi tana da yawa dan rannan nan nan da muka yi karatu na aka ce idan mutum yana sallan isha'i a jam'i ya sallah asubahi a jam'i to Allah zai sauƙaƙe mai har rayuwar shi ma ta gida ba za a sa su shiga cikin kunci da damuwa da abin nan ba amma mutumin da ke barin su to ya ja ma ya ja ma iyalan cikin gidan shi sai sun shiga cikin kunci da damuwa kan waɗannan naka kaga kenan ashe akwai wata fa'ida muhimma jiddan to wannan kuma yana ba da sakamakon a lahira mutum shi in ya riga tafiya waɗanda ke rayan suna ci gaba da sa adda kuma yana samun sakamakon wannan na'am ka gani ko Allah ji kai shi wa 20 da'fan li musharakati ay ghayruhu lahu fi salah saboda haka fa amalu ghayrihi kana sababan li ziyadati ajrihi to in wani yazo yayi wannan aikin kaga zai kara masa ya samu lada tunda yana ta yi kama anna amalahu sababun li ziyadati ajrul akhar kama yanda shi ma aikin sa ya sa sababin wasu nasu su ma nasu su karu bal atqila inna salata yudha'afu thawabuha bi adadil musallina an ce sallah akan linka ladatta gurgudan adadin masu sallah a masallaci idan aka yi sallah jam'i misali yanzu mu ba da misali da nan a yanzu muna da yawa nan gashi da maza da mata ko to sai aka ce misalin an yi sallar jam'i ba ana ba da ashirin da bakwai ba ne misali to idan aka tashi ba da ashirin da bakwai kuma sai aga kuma mutane nawa ne a cikin masallacin su kuma maza da mata sai a linka ashirin da bakwai ɗin so yawan mutanen cikin masallacin an gane haka ake yi shi yasa za ku ga malamai wani lokaci su ce in kana da masallaci ga kusa da kai ga can yafi jama'a ka rika zuwa wajen jama'an nan yafi saboda in ka je inda jama'a suka fi yawa in an tashi aka bada ashirin da bakwai bakwai to za a ba da daidai yawan adadin wanda suka yi sallar ne bayan an bada ashirin da bakwai to sai a ga mutum nawa ne a masallacin sai a linka ashirin da bakwai sau adadin waɗanda suka yi sallah to mata za su ce mufa aka ce su kuma mata abinda za su kiyaye in suna cikin gida su kiyaye yin sallar da kyau su kiyaye kiran sallar da aka yi lokacin sallar idan suka tsare suka ansa kiran sallar da aka yi to shi ne zai sa su kuma a basu adadin wanda suka yi sallah a masallacin wanda duk suka ji kiran sallan ma suka ansa to adadin ladar da za a basu, ko ba su je ba ya fito so shi yasa kuma wasu aka ce ko ba za ta yi sallah ba ma ta ansa kiran sallah idan ta ji ana kiran sallah kada ta je ta sa ta kudundune cikin bargo bayan an gama as-salatu khairum minan nawm an dawo ana yi ga inda suke fara yi ko ga inda suke yi na biyu tunda wasu suna fara yin as-salatu khairu minan nawm ne wasu kuma su yi as-salatu khairu minan nawm daga ƙarshe wannan duk ba matsala bane to in wannan ne kowace aka dauka wanda ta yi dai a lokacin ta amsa wanda daga shi sai ayi sallah sai ta amsa kiran sai ta amsa kiran yaso daga nan ta kwanta ai Allah ne larura ce Allah ya sa ta tana da larura ba za ta yi sallah ba sai ta wannan abun ta wannan askar din na kiran sallah ta addu'o'in da aka ce ayi na bayan sallah yaso daga nan za ta kwanta sai ta kwanta tana ma daga kwancen za ta iya ba dole ne sai an tashi ba wajen ansa su tana daga kwancen ma tana iya ansawa sai dai akwai ladab da ake kallo irin na waɗannan kamar yadda wasu magabata ba su iya kiran sunan Allah ko su kira sunan manzo Allah suna daga kwance sai sun tashi zaune sannan su kira wannan yana daga cikin adab ne amma ba dole wani. tunda an ce allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ila akhir al aya haka ya nuna ana yayi haka in an yaka nan ba laifi bane ko ba ta tsarki suna yin ambatar Allah kada mata su rika komawa in ba su da tsarki su koma kamar ma sun fita daga musulunci ne kwata-kwata wannan ma daidai ba ne abinda ba a hana su aka ce kada su yi ba za su iya yi ko suna da tsarkin nan ko ba su da tsarki kada su zama ba sa samun komi shi a yi su yin da dai gashi gashi ba daidai ba ne aka za ta yi amsa kiran sallah za ta yi yin wannan shi muka karanta a cikin wancan kaifa tutilu umraka lin wal amru bil ma wannan ko wa kadha wa kadha a ishtirakuhum fil jihadi wal hajji haka na inda suka yi musharaka wajen aikin jihadi wal hajji wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wat ta'awuni 'alal birri wat taqwa duk wannan in mutun yayi su to ko yana raye ko bai raye wasu na ci gaba da yi yana samun lada wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam al-mu'min lil mu'min kal bunyan yace mumini ga dan uwan shi mumini kaman gini ne ya shuddu baban yana ƙarfafa sashe na karfafa ma sashe karfi wa shabbaka baina sabi annabi sai ya haɗa tsakanin yatsun sai ya haka yace gaban haka ne tsakanin mumini da mumini haka suke sashe na ƙarfafa ma sashe injiniyoyi sun san wannan lokacin da aka ce za a gidan sama idan suka zo suka kawo wannan ayon benders din suka yi bendin bendin din su suka yi za ka ga wani wurin da za a rike masu wasu sarkoki ana ɗaɗɗaurewa injiniyan nan ya hau ya dudduba inda ba a haɗu ba sosai ya kira shi ce nan bai manyan da nike so ba ƙara samu wani mm oho kuka sayar wani qmm a ƙara ƙarawa a nan wurin har sai ya ce mai kai mawakaci ne baka san nan wurin babbar fila ba ce za ta ɗauki nauyi sosai ƙarafunan da kasa nan bai yi man ba ƙaro a ƙara sa wani qmm wayi oho yaran su ne dai wannan su sun sa abin su ya ce kakkara a wurin saboda me saboda gaba in aka zo da an je aka taba jin abun nan duk za ka ji ko ina ya motsa duk filan da aka je aka girgida sai ka ji sauran sun ansa a san da ake yin wannan abun da an ja wani gefe duk za ka ya motsa sauran wurin to shine aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya da misali akan haka haka mu'minai suke na haka za su amfani junan su da nake so a gane za su amfani junan yanzu ginin nan da aka yi haka me yasa aka yi haka dan duk inda aka taba aka zo nan aka bugi nan sai ka ji nan yana motsa aka ja ka bugi can sai ka ji nan yana motsa ko ina yana motsa ashe kaga sashi na taimakon sashi to mumine haka suke a sadda suke raye sashen suna taimakon juna in wasu sun mutu sun bar wasu a raye waɗanda ke rayen suna yin abin da waɗancan ke amfana da shi saboda alaƙar da suke da ita su da suke raye ya fito ko to shine nan da aka shi sai ce saboda haka ana samu wa ma'lumun anna hadha bil umuri bi umuri dini aula a ce to ka san ku wannan amfanin da aka ce nan a ce da al'amuran addini shi ya fi cancanta ai bi umuri duniya akan al'amarin duniya fa dukhulul muslimi ma'a Musulmi na fi aqdil islam dan haka a ce ma musulmi ya samu ya shiga musulunci tare da ƴan uwanshi musulmai da suka musulunta shi ma ya karba yana musulunci min a'zami asbabi fi wusuli naf'i kullum min almuslimina ila sahibihi fi hayatihi وبعد مماته ودعوة المسلمين تحيط من, من, من وراءهم yace sannan kuma kaga wannan maganar yace lokacin da ka musulunta tare da ƴan uwanka musulmi kuna musulunci tare ka samu abin da zai amfane ka kai ka amfane su su za su amfane ka yanzu da kuke raye tare kuna taimakon juna kuna ayyukan alkhairi tare kuna yin kaza tare fi naf'i kullum minal na ila sahibihi cewa kowane musulmi ɗaya yana amfana da abokin shi fi hayatihi wa ba'da mamatihi da bayan ya mutu wa da'awatul muslimina kuma addu'an musulmai dama tuhitu man wara'ahum tana hadawa da wanda ya zo bayan su ma duk in sun yi addu'a yana nufin da na gaba da na baya shi yasa ake so mu rika musulmi su rika yin yawan addu'a suna roƙon abin nan to in ka samu wannan ka samu abubuwa da yawa wanda wanda suke shi yasa in ka je makabarta kake ma waɗanda suke makabarta addu'a ko ma kana da kana cewa Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'i mautal muslimin duka waɗannan wannan addu'an da kake musu tana amfanin su kai ma radda ka mutu wasu suka ci gaba da yin wannan addu'a tana amfanin ka kaga rayayyu sun amfani matattu waɗannan sun yi ma waɗannan waɗannan sun yi ma waɗannan abun yana ta tafiya ya fito ko faqad akhbara Allah subhanahu ay an hamalatil arshi wa man hawlahu annahum yastaghfiruna lil mu'minin Allah tabaraka wa ta'ala ya ma ba mu labari ba ma wai wannan kadai ba ma zaman mutum ya musulmi ya zama mumini mala'iku ma wanda suke dauke da al'arshi suna yin neman istighfari lil mu'minina ai ba a ce wanda suke raye ba kawai ko an ce wanda suke raye lil mu'minina aka ce amma da na raye da wanda ba na raye ba saboda haka kaga me yasa aka samu wannan amfanin imanin da kuma ya suna yi masu wa yad'u lahum suna yi masu addu'a wa akhbara anna du'a rusulihi wa istighfarihim lil mu'minina kuma sannan kanuhin wa ibrahim wa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya ba mu labari game da addu'o'in da manzanninsu suka yi manzanninsa suka yi da istighfarin da suka yi duka sun yi ne don muminai sun roƙan ma muminai da abin nan rabbi firli wali walidayya wali man da baiti muminan walil mu'minina wal mu'minat da aka yi wannan annabi nuhu da ya wannan da to ba ta tsaya a mutanen shi ba addu'ar da yayi ya roƙan ma Allah ya gafarta ma mahaifansa ya gafarta ma wanda ya bi shi lokacin sai ce kuma Allah ya gafarta ma muminai to muminan na har zuwa ranar tashi alkiyama wannan addu'ar da annabi Nuhu yayi haka wanda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yayi ce rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati duka wanda suka taho a wannan baya ai zuriyas to rabbana wa taqabbal du'a yayi wannan ashe annabi Ibrahim ya yi ma al'ummar na addu'a to balle kuma gaba ɗaya ma annabi muhammad alaihi salatu alaihi wasu dukansu dai duk sun yi addashi har a tahiya ma wal abdu bi imanihi naka bawa ta dalilin imaninsa in yayi imani ya musulunta qad tasabbaba ila wusuli hadha du'a ilaihi yayi dalilin da zai sa duk addu'o'in annabawan nan su same shi to ku duba yanzu mutum ko ya mutu addu'a annabawan nan tana samun shi ko da ana mai ladabi wani sai ana mai ladabi a kabari ma sai a daina saboda addu'an da waɗanda suka yi gabanin shi da waɗanda ke yi bayan shi in sai dalilin ta ta ceto shi ai mutumin da ya bari ya mutu ba kan musulunci ba ya shiga uku Allah kada ka jarabe mu da wannan musiba tuna ce musiba ce ba ƴar karama ba ba asarar da ta kai ta wanda ya mutu ba akan tafarkin manzon Allah ba ya shiga uku asarar da ya bata da iyaka yasa Sheikh Nasiru Sa'di rahimahullahu ta'ala yake cewa idan fa aka je lahira mutum koda ba wuta za a kai shi ba in ya ga 'yan aljanna abin da suka samu da irin darajar da suka samu da irin yadda su za su ji daɗi wannan kaɗai a kaddara ba za ka kama shi a kai wuta ba ya isa ya sa ya mutu kuma azaba ce muntahal azaba mutum ya ga mutane na shiga aljanna ba a ciki Allah ka tsare mu saboda haka fa ka annahu min sa'ihi kaga shi ma wannan kamar aikin shi ne kenan yuwaddihu anna Allah subhanahu wataala جعل al سببا sababan lintifa'i صاحبه sahibihi bi من المؤمنين min wannan kaga kenan ya ga ya fito fili cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya imanin nan nashi ya zama sababi da zai sa mai imanin ya amfana da addu'a ɗan uwan shi mu'minai da aikin da za su yi fa idza ata bihi faqad sa'a fi sababi alladhi yusilu ilayhi idan mutun ya zo imani ya musulunta ya yi imani to ya zo da sababin da zai sa aikin yan uwan shi su zo su samai kuma ko ya mutu in shi ya mutu su suna raye su ta yi wa qad dalla ala zalika qaulun nabi sallallahu alaihi wa sallam li bin al wato shi wannan ya nuna wannan maganar da manzon Allah ya ma amr bin al-as yace inna abaka yace kaga babanka law kana na bit tauhidi fa'ahu. zalika da a ce ya yarda da tauhidi to da wannan abun ya amfane shi da yanzu ya samu يعني الاتق الذي فعل عنه بعد موته ولو أتى بالثواب لكان قد سعى في عمل ilayhi إليه ثواب Ya yace da a ce baban shi da yace ya yanta wasu yace da a ce yayi shi ne a lokacin yayi musulunci da yanzu abun zai ta amfani shi amma bai yi bai musulunta ba shi bai zo da sababin da zai sa ya samu ba kamar yadda muka yi magana cewa Abdullahi bin Jada'an ko aka ce mutumin nan mutumin kirki ne yayi aikin alkhairi yana ciyar da alhazai yana yi maka'aba riga yana yin ayyukan alkhairi da yawa umul mumini ne wata rana ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ka san dai manzon Allah kai wannan bayan Allah ma Allah radiyallahu anhu ba abun da ke damun su banda hanyoyin da za su nemo mana mafita tace Abdullahi bin Jada'an mutum ne tun a jahiliya an san shi da kirki ya Rasulullah ya shahara wajen kirki yanzu kirkin nan nashi zai zai amfane shi a lahira ya ce ba zai amfane shi ba saboda bai taba cewa la ilaha illallah ko ya roki Allah ya ce ya Allah ka gafarta man zunubi na ranar lahira ba bai taba yin wannan ba menene illar rashin bai musulunta ba bai taba kiran Allah ba so daya da cewa yana neman wani abu wurin shi duk wannan abun nashi ya tsaya iya nan a nan duniya dai za a yi ta saka mai ma da alkhairi kafiri a nan ya ta aiki alkhairi yana taimako yana abun nan ana iya yi ta shi ma biyan shi ana bashi alkhairi nan ya ta samu amma lahira bai da komi saboda mani'i ya hana wannan mani'in shine bai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani ba yahudi ko kirista da zai samu labarin an aiko shi sannan ya yadda ya mutu bai ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ba face lahira shi dan wuta ne to da aka jama'a mu gode ma Allah mu ta Allah ya ba mu sabati da istiqama akan wannan kalma la ilaha illallah muhammadur rasulullah mutum ya rayu akai ya mutu akai mahma kana tilka duk yanda masifa za ta kai ta juyo idan Allah ya taimaki mutum ya rayu akan wannan ya mutu akai ya tsira shi yasa kullum muna tuna mu kanmu addu'an da mai wato wannan yayi mana ya sunan littafin nan ala ayi halin tamu yace kullum ka rika yin addu'an nan guda ko yaushe ko ba kullum ba duk in ka tuna dai zama yana daga cikin addu'o'inka farko ka rika roƙo Allah tabaraka wata'ala ya baka sabaci Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala ta'atik kai wannan sannan ka rika roƙon Allah husnul khatima kullum ka rika yin addu'a Allah ya baka husnul khatima to shine wannan mutum ya rika yin waɗannan addu'o'i ko da yaushe ga tuba walau a saboda haka shi wannan wa hadhihi tariqatul latifa hasana jiddan wannan hanya ita ma dai tana da kyau a wannan bayanin da yi wa qala ta'ifatun ukhra wato wasu suka ƙara cewa alqur'ani lam yanfi intifa'ur rajul bi sa'i ay gairiki. shi qur'ani ma da yayi wancan magana bai ma kore cewa wai wani zai amfana da aikin wani ba ba korewa yayi ba wa inna ma nafa ay mulkahu li ghairi sa'ihi kawai ya kore cewa ba za ka iya mallakan kayan wani ba kamar yanzu ka ɗauki kayan wani ka ce ka kyauta da su a ka ai ba mallakar ka bane to amma sai wani ya ɗauko ya baka ka ba wani yaya ba shi kenan ba to ya mallaka ma kayan wani kuma kai ma ka ba wani menene matsala daga nan to haka qur'ani bai kore cewa aikin wani zai amfani wani ba a ya kore cewa ba za ka mallaki aikin da ba kai kai ba amma in wani ya ɗauka ya baka shikenan wa bayyana al'amrai ne ai min alfarki wa bainal amrayni min alfarki ma la yakhfa waɗannan al'amura guda biyu akwai bambanci abinda ba boye yake ba fa akhbara ta'ala annahu la yamliku illa sa'ayahu Allah ya bada labari mutum ba zai mallaki komai ba sai aikin da yayi wa amma sa'aya ghayrahu fa huwa mulkun li sa'ihi shi amma mulkin aikin wani to na wanda ya aikin ne amma fa in sha an yabdulahu li ghayrihi in ya ga dama sai ya ba wani wa in sha an yabqiyahu li nafsihi in ya ga dama ya ban makanshi in ya dauka ya ba wani yayi wa huwa subhanahu lam yaqul la yantafi'u illa bima sa'a bai ce mutum ba zai amfana ba sai dai da abin da shi ya aikata wa kana shaykhuna yaftaru hadhihi tariqa wa yurajjihuha rahimahullahu ta'ala ce malamin mu kuma wannan hanyar ya dauka wato ibnu taymiya kenan wannan hanya ya dauka cewa ba mallakar ce aka ce ka kwato na wani ba amma wani sai yayi sai ya dauka ya baka ko ko dama da zai yin sai ya ce kai yayi mawa wannan zai amfane ka bi Allah ta'ala in dai ka samu wani naka ko dan abota ko dan yan uwantaka ko dan auratayya ko dan haihuwa ko dan surukuta ko dan wani abu yau har ya tuna da kai baka raye ko ya ma addu'a ko ya ɗauko wani abu na sadaka ya bada ko ya yi ya ce kai da shi ko ya baka naka daban nashi daban zai iske mutum biyu ne Allah ta'ala kuma suka ce inda ba don haka nan ba yi amfanin da za a yi mutum sallar janaza sallar ta ce amma ai waɗanda kake tare da su ne da abokanka da danginka da 'ya'yanka suke taruwa su nema sallar janazan kuma su nema ma aimat a ceto an zo ceto a nema ma gafara a nema ma rahama in kuma Allah ya gana mata dalilin wannan ya amfane ka ai ba aikin su aka dauka aka baka ba amma yanzu da suka baka wannan naman ta'adda ta amfane ka ya fito to da aka shine nan yace kamar yanda malamin mu abin da ya zaba kenan qauluhu shaykhuna ya'ni bihi ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala wa hadhihi al-ibara thabatat nisbatan li kitabir ruh wannan maganan ta tabbata ne a wancan can kitab ar-ruh ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wa taruddu ala ala alladhina yanfauna nisbatuhu ilayhi kuma tana raddi akan wanda suke cewa littafin ba nashi bane ko ba shi maganan ba unzur majmu'u fatawa ta ibn taymiya juz'i na 24 a shafi na 239 nashru darul kalimatu tayyiba wannan littafi ne na fata dan barna na da shi wanda kaje gida kadiba ya isa aka to sai fasulun insha Allah ta'ala in kaddara Allah lana baqa za mu dora za a ji wasu fasaloli da za a ƙara warewa a littafin ya fara tafiya ƙarshe to da dan saura fa shi to ne muna da tsoncin kwana mai ta mai mai kai hammu gawa na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعجلنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقي ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد إن السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا